الشيخ محمد صديق المنشاوي يتي عملي في الكتاب aikin da ne a cikin wannan littafi nawa akhta'ul musallina ma'ana zai maka bayani akan yadda ya tsara littafin awwalan yace abu na farko zakartu fihi mabahisa kamila ga akhta'ihim fi qada'il haja yace na ainihin yi bayani dangane da ainihin matsaloli na al'amuran na fiqh waɗanda mutane ke kuskure a ciki na ɗauko su cikakku na yi bayani ɗaya bayan ɗaya kamar kurakuran da muke mutane suke yi a wajen ainihin biyan bukata wajen tsuguno fitsari ko kashi ko kuma shiga wanka wal wudu'i da abin da ya shafi alwala wal da kuma abubuwan da suka shafi kurakurai a lokutan sallah wa masaila mustaqilla lam tuzkar fi ghairihi akwai wasu matsaloli kuma waɗanda suke masu cin gashin kansu ne waɗanda a waɗansu littattafan ma kamar shi ainihin wato Hassan mashhur a cikin alƙaulul mubin bai ma faɗe su ba haka wasu littattafai da ke magana akan kurakuran masallata ba a faɗi waɗannan matsaloli bai ce amma ni na faɗa a wani littafin aiki na farko kenan yadda tsarin littafin nawa zai kasance saniyan tsari na biyu afrattu fihi al-masail al-khilafiyya na ware matsalolin da malaman fiqh suka yi sabani akai fi akhiri kulli mabhasin ma al-ishara ila zalika a ƙarshen kowane babi bayan na kawo dukkanin babi sai in kasa su kashi biyu sai in kawo matsalolin da malamai suka haɗu akai sannan ƙarshe kuma sai in kawo matsalolin da malamai suka yi sabani akai sa'annan wa tarjihi ahadil aqwali sai kuma daga ƙarshe sai in nuna matsalolin nan da malamai suka yi sabani akai to wacce ce na karkata akanta in ce ga dalili ga dalili da yasa na karkata akan maganar malam wane dalili kaza shi yasa na ki daukar maganar malam wane salisan tsari na uku da na bi na wannan littafi sarattu hadhihi al mabahisa na lissafo waɗannan babuka wa tilkal masa'ila da waɗannan matsaloli wato da matsalolin da aka yi haɗu a da waɗanda kuma aka yi saɓani a na jero su bi ikhtisarin duna ikhlalin na jero su ainihin a takaita amma takaitawa wadda bata gaza daga bayanin da ake bukata ba wa ijazin da kuma ainihin yin bayani a gajarce duna ikfalin ba tare da na kawo abin da bai kamata in kawo ba fa ta ragama ma hawahu saghiran fi hajmihi tare da cewa wannan littafi duk da kankanta shi sai ya zama littafi ne salisan fi nasarihi yana da daɗi wajen karatu yana da daɗi wajen saurare wa hadha min maramil awail malamin shawi yace wannan na daga cikin abin nema a wurin ɗalibai da malaman farko malaman farko ba sa son a yi ta surutu mai tsawo sun fi son a yi takaitaccen bayani sai a gamsu domin duk inda aka zo aka ce maka ga abin da Allah ya ga abin da annabi ya ce to ya isa amma da duniya al'amari ya rikice ne shine sai ai ta surutan banza karshe duk a cika shafuka da dama duk gaba ɗaya bata ce ake son a tabbatar a rushe gaskiya wa azamil fada'il wannan kuma na daga cikin falaloli waɗanda suka fi ko waɗanne girma wa as'alullah al-ikhlasa ina roƙon Allah Allah ya ainihin tabbatar da tsoron Allah da tace ibada gare shi a zuciyata da sauran musulmi wannan fa kuma Allah ya sa wannan littafi ya amfani musulmi wa tawfiqa Allah ya datar da mu gaba ɗaya Muhammad Siddiqul Minshawi ne ya rubuta wannan shimfiɗa kuma shi ya wannan littafi sai malam ya ainihin fara bayani dangane da akhta'uhum inda ba haja kurakuran da mutane suke a wurin biyan bukata ma'ana wannan littafi yana da kyau ka fahimci tsarin da malam yake tafiya a shi ne. a sama zai kawo kurakuran ya kawo dalilin da ya sa waɗannan kurakurai suka faru saboda waɗannan kurakurai sun faru ne sakamakon saɓawa abin da Allah da ma'aiki suka ci. to sannan duk hadisi ko aya in ya kawo a ƙasar littafin sai ya fitar ya faɗi matsayin hadisin cewa ya inganta sahihi ne ko hasan in hadisin da'ifi ne sai kawo ya bayyana cewa da'ifi ne saboda kaza saboda kaza to sai ce akhfa'uhum inda qaba'il haja kurakuran da mutane suke wajen tsuguno fitsari ko tsugunan kashi ko shiga ban ɗaki ko kuma ainihin wato tsuguno ko a fili ko makamantan haka awwalan kashi na farko na wannan babi shine akhfa'ul la khilafa fiha ga wasu kurakurai da mutane suke yi waɗanda yake malaman musulunci ba su saɓani a kai ba al'awwal kuskure na farko adamu zikiri inda kulil khala'i wal minhu rashin yin zikiri a lokacin shiga ban ɗaki ko kuma lokacin fita to wannan kuskure ne malamin shawu ya ce wa hadha khata'un yaqa'u fihi sawadul a'zamu min al muslimina wannan kuskure ne wanda da yawancin musulmi suna afkawa a cikin shi wa min asbabi taghallubi shaytani wa tihi wanda yake abin da ya kawo haka shine sakamakon galaba da kuma waswasi da shaiɗan ya sa mutane shine ainihin ya kawo musu wannan kuskure wa taghallubihi alaba abin nasu da kuma rinjayar wasu mutane da ya yi to shi yasa mutane in za su shiga banɗaki sai su shiga kawai kai tsaye kamar maciji zai shiga ainihin wato gona ba yin ainihin zikiri وورد الذكر عند الدخول بطريقتين الشيخ المنشاوي ya ce zikiri ya zo ainihin ta النبي biyu daga Annabi وسلم al'ula hanya ta farko a ta'awuz idan mutum zai shiga ban ɗaki ya yi ta'awuzi wani iri ne ta'awuzin za mu zo mu ji me ake nufi da ta'awuzin لقول أنس رضي الله عنه كان arada صلى الله عليه kala وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من saboda hadisin Anas da Anas yace annabi ya kasance idan zai shiga ban daki sai yayi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaiɗanu maza da mata wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wa yake yi shine a ƙasa yace al-khubusu jam'ul khabith wal khaba'isu jam'ul khabisa khubus din nan to jam'i ne na al-khabith shaidanin aljani al-khaba'is kuma shaiɗanu mata jam'ul khabisa jam'i ne na shaidaniyar aljana wa yuradu ana nufin zukuranu shayatini wa inasuhum mazaje da mataye na shaiɗanu. qalahu al-baghawi الشيخ البغوي شيخ فدوان في a cikin littafin shi sharhu sunna, mujalladin farko shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai to wannan ainihin dangane da fassarar wannan hadisi kenan malaman da suka fitar da shi kuma malam yace muttafaqun alaihi malamai sun haɗu akan fitar da wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 142 wa muslimun da al-imam muslim a lamba hadisi na 375 wa abu dauda da al-imam abu dauda a lamba hadisi na 4 da na 5 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 5 da na 6 ma'ana wannan hadisi sahihi ne to wannan ita ce hanya ta farko dangane da in zaka shiga ban daki in ka zo sai kai a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ya hanya ta biyu albasmalatu bismillah ya zama an gazo shiga banɗakin kai bismillah kaɗai ba ƙari a farko babu wani rage bismillah ta isa to hanya ta biyu kenan li kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin annabi da annabi yace satru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al khala'a an ya kula bismillah suturar da ke sha makance tsakanin aljanu da al'aurar ɗan adam idan ɗan adam zai shiga banɗaki shine ce bismillah wannan hadisi sahihun akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 503 wa ibn majah da al-imam ibn majah a cikin lamba hadisi na 297 wa yakunu zalika qabila qabila dukhul al-bunyan idan ban da zaka shiga kewayayye ne to dab da ka shiga ban ɗakin zaka yi wannan addu'a in ban ya zama kewayayye ne wa inda tashmiri siyabi fil fada'i idan kuma a wuri ne wanda yake baban ɗaki ba to a lokacin da kake ainihin ƙoƙarin kwaɓe tufafinka za ka tsuguna a daidai lokacin za ka yi bismillah ɗin in kuma irin waccan ta farkon za ka yi a lokacin za ka yi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kenan amma inda al amma inda al min al-khala'i fasabitu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qawlu aisha wajen fita ainihin daga ban ɗaki abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine magana da Aisha ta faɗa ta ce radiyallahu anha qalat Aisha ta ce kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza kharaja min al-khala annabi idan zai fita daga ban daki qala sai ya ce ghufranaka Allah ina roƙon gafararka ai as'aluka ghufranaka wato ina roƙon gafararka iyakar addu'ar da annabi yake kenan da zaran ya fito ban daki sai ya ce ghufranaka in kuma zai shiga bismillah ko kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to ka sani da cewa hanyoyi biyu ne aka ce don haka bai halatta maka ka haɗa ba ma'ana ba za ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ba a'a sai dai bismillahi to shikenan an jima kuma in bukatar shiga ban daki ta kama ka sai kai allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is amma ba za ka haɗa su ba mun fahimci wannan wajen fita kuma da zaran ka fito sai ka ce ainihin ghufranaka Allah ina roƙon gafararka wannan hadisi sahihun mai inganci ne Akraja al-bukhari fi al-adab bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-adab al-mufrad a lamba hadisi na 693 wa abu dauda da al-imam abu dauda a lamba hadisi na 30 wa ibn da al-imam ibn majah a hadisi na da hadisi na Allah ya shigar da mu fa'idatun ga fa'ida الشيخ المنشاوي ما روي عن أنس رضي الله عنه حديث دا أكا رويتو دا أنس وي أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء ya kulu annabi ya kasance in ya fito daga man daki yana addu'a yana cewa Allahumma alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani wannan addu'ar sai ce fa huwa hadithun da'ifun wannan ainihin hadisi ne mai rauni fihi Isma'il ibn Muslim a cikin isnadin wannan hadisi akwai Isma'il dan Muslim qala fihi al-hafiz al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani yace da'iful hadith wannan mutum mai raunin hadisi ne wannan magana ka duba ta a cikin littafin at-taqrib wato taqrib at-tahdhib juz'in farko shafi na ɗari ɗaya. da ainihin wato goma kuma shi kanshi wannan hadisin wanda muka ce mai rauni al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara har wa yau kuma al-Imam Ibn Sunni ya fitar da shi a cikin littafin shi Amal al-Yawm wal daga Abu Dharr shi ma da isnadi mai rauni dan haka abin da ya inganta wajen shiga ban bismillahi riwayar Tirmidhi kenan kamar yadda muka ji ko kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kuma muka ce ba za ka haɗa su biyu ba sai dai yau kai wannan gobe kai wannan ko an jima kai wannan an jima can kai wannan wajen fita kuma gufranaka abin da ya inganta kenan sauran tarkacen waɗannan addu'o'i tun da kaji an yi shiru kawai ana nufin kayi wannan abin da ya inganta amma sauran nan an buga maka misali ne daga cikin irin waɗanda ba su inganta ba domin addu'o'i da suke hannun mutane waɗanda ba su inganta ba babu wanda ya san iyakarsu saboda mafi yawancin mutane sun fi bauta Allah da hadisan ƙarya da hadisai masu rauni to don haka in aka yi maka tambihi ga abin da ya inganta to rike shi sabanin wannan kuma to shikenan sai ka haƙura asani kuskure na biyu da ainihin mutane suke a wajen shiga ban ɗaki adamu listitari rashin suturta jikinsu ya zama ainihin wato sai su tsaya suna yin tsuguno a wurin da yake fili ne yukhti'u kathirun minan nasi indama yaqduna alhajata duna istitarin da yawancin mutane suna yin kuskure a yayin da ya zan suna tsuguno yin fitsari ko kashi a wurin da yake fili ne babu kewayo fi darajati anna al-ba'd minhum tara awratahu al-marratu ala tariq har ma ya kai wasu mutanen za su tsuguna a filin da yake masu wucewa ma suna ganin su yana wanka gashi nan ana ganin shi yana kashi ana ganin shi yana fitsari ana ganin shi to wannan kam kuskure ne wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama inda qada'il haja shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wurin tsugunan fitsari ko kashi annahu kana yaghibu fala yusma'u lahu sautun annabi yana shiga wuri ne wanda yake kewayayye yadda ba za a ji ainihin karar kashi ko kuma faduwar fitsari kasa ba wala yushammu lahu ra'ihatun kuma ba a jin ainihin wari ko zarnin ainihin fitsarin shi fa an jabir radiyallahu anhu qala jabiru Allah ya kara mishi yarda yace kharajna ma'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kana la ya'til baraza hatta yaghiba annabi ya kasance baya zuwa tsugunan kashi har sai ya bata yadda ba ma ganin shi fala yura yadda yake ba za a gan shi ba wannan hadisi sahihun mai inganci ne akhrajahu abu dawud al imam abu ya fitar da shi a cikin ainihin lamba hadisi na biyu wa ibn majah da al imam ibn majah a lamba hadisi na 335 wa an abdullahi bin ja'far qala abdullahi dan ja'far sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kana ahabbu mastakara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li hajatin duk sa'an da manzon Allah zai tsuguna in ya zama wurin fili ne to manzon Allah ya fi son ya fake da hadaf tudun ƙasa aw hasha'i aw ha'ishin ko ha'ishin ha'ish ko kuma abin da ya zama wani danni ne na dabino wato in dai a fili ne manzon Allah zai tsuguna ba cikin ban daki ba sai ya samu wani tudun ƙasa sai ya tsuguna jikin shi ko kuma wata gona ta dabino wadda take da shinge sai ya tsuguna ainihin a jikinta gashi a kasa yace alhadafu martafa min al-ardi wato tudun ƙasa. wa ha'ishun nakhali ha'itun nakhal wa huwa al-bustan wato shinge sharhu muslim yace ka duba wannan fasara da ya dauko ya dauko daga cikin sharhi ne na sahih muslim na al-imam an-nawawi a cikin mujalladi na uku da kuma mujalladi na hudu shafi na 275 sannan shi kanshi hadisin kuma sai yace sahihun hadisi ne mai inganci akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a cikin ainihin wato lamba hadisi na 342 wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin ainihin wato lamba hadisi na dubu 2549 wa ibn majah da al-imam ibn majah a cikin lamba hadisi na uku 340 wa ahmad da al ahmad a mujalladin farko shafi na uku da hudu. Allah ya shiryar da mu bayan da malai ya gama kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya tsuguno a fili inda mutane ke ganin shi sai kuma ya kawo sharhi daga manyan malaman hadisi daga cikin fuqaha yace qala al-khattabi khattabi yace fa amara alaihi salatu wassalamu bitafatturi ma amkana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni da cewa mutum ya shiga wuri wanda zai fake a lokacin da zai yi tsuguno gwargwadon yadda zai iya wa Allah ya kuna qu'udal insani fi barahin min al-ardi sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya umarci mutane da cewa kai ya zama inda za su tsuguna fitsari ko kashi wuri ne wanda yake sarari ta kawo alaihi absarun nazirin yadda yake mutane za su rinka ganin shi to ne wannan sharhin da ya ka daga ainihin wato shi al ya ɗauko shi ne a littafin shi ma'alimin sunan sharhi ne na sunan abi dauda mujalladi na farko shafi na ashirin da biyar qala nawawi a shekul minshawi ya ce kuma al nawawi ya ce wa fi hadha to a wajen qala nawawi nan akwai kuskure da ya faru wanda yake kuskuren inji ne domin da yace qala nawawi sai yace sallallahu alaihi wa sallama kuskure ne ya faru na ainihin bugun inji Al'imamin nawawi ya ce wa fi hadha min al daga cikin fiqhun da ba a samu a wannan hadisi istihbabu listitari inda qaba'il haja cewa mustahabbi ne mutum ya shiga wani wuri mai kariya a lokacin da zai tsuguna fitsari ko kashi ka duba ainihin sharhi na sahihin muslim mai suna al-minhaj sharhin muslim na nawawi mujalladi na uku da mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar to wannan ainihin shine kuskure na biyu da mutane suke asalis kuskure na uku da mutane suke a wajen tsugunan bahaya istihbabu ma fihi ah, ismullahi shiga banɗaki da ainihin abin da yake da sunan Allah wannan kuskure ne wato shiga banɗaki wurin fitsari ko kashi ko wanka da abin da yake akwai sunan Allah a cikin shi kariha kasirun min ahli al-ilm istishabu ma fihi ismullahi sawa'un kana qur'anan aw ghayrahu da yawancin malamai sun ce makaruhi ne mutum ya shiga banɗaki da abin da yake akwai sunan Allah a jikin shi ko qur'ani ne ko ba qur'ani ba illa idza khifa alaihi daya'u sai dai in mutum yana tsoron wannan abu zai bata kana da qur'anin ka karamin bugu wanda kake yawo da shi aljihu kana nazari to malamai suka ce lalle in zaka shiga ban daki bai halatta ka shiga da shi ba ko kana da wasu takaddu naka waɗanda yake akwai sunan Allah a jiki to shine malamai suka ce bai halatta maka ka shiga ba sai dai in kana tsoron in ka aje a waje mai yiwa kafin ka fito wani zai ɗauke shi ko ya bata ko ruwa ya dake shi ko makamantan haka to anan an yi maka saukin ka shiga da shi don ka shiga da shi ne dan larura ba dan wulakanta shi ba qala ibn hani al-imam ibn hani almajirin imam ahmad ya yace sa'altuhu na tambayi malami na ai al-imam ahmad wato eh, imam ahmad anir rajuli yadkhulu al-khala'a wa a ad rahim? mutum ne ya shiga banɗaki, sai zama akwai silalla ko kwandalaye ko fitikaye a cikin aljihun shi ko tare da shi wato kuɗi waɗanda suke waɗannan na karfe a tare da shi ya halatta kala imamu ahmad ya ce arju allah ya kuna bihi ba ina fata ina ganin haka babu laifi inna ma kuriha an yakuna fihi ismullahi kuɗin da aka hana a shiga ban da su sune kuɗin da ya zama da sunan Allah a jiki aw yakuna maktuban alaihi qul huwallahu ahad ko kuma ya zama an rubuta qul huwallahu ko wata aya qur'ani a jiki fa yukrahu to anan kam an karhanta an yudkhala ismullahi an yudkhala ismullahi azza wa jalla alkhala to a wannan hali an har an karhanta wa mutum ya shigar da sunan Allah cikin ban wannan ainihin magana mm, min shawu ya ɗauko ta ne daga cikin masail na ibnu hani wato tambayoyin da shi ibnu hani ya rinka wa imamu ahmad yana ruwaitowa daga wurin shi kamar yadda abu dauda ma yana da su haka marwazi ma haka abdullahi dan gidan imamu ahmad to a wannan masail na ibnu hani a mujalladin farko shafi na biyar daga nan aka ɗauko wannan magana ɗin to shi ibnu hani ɗin shine a shekul min shawu ya ce huwa abu yaqub shine baban yaqub ishaqu dan ibrahim dan mahran as-saqafi as-sarraj an-naisaburi tuwusiya sanata hamsa wa sab'ina wa mi'atain ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da saba'in da biyar wato yau shekara shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da hudu da rasuwa almajirin imamu ahmad ne allah ya ji kanshi wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace wa istishabu ma alaihi zikrullahi ta'ala alal khala'i makruhun la haram mutum ya shiga ban da abin da yake da sunan Allah a jiki to wannan makaruhi ne ba haramun ba ma'ana in ya shiga da shi ɗin to ba za a rubuta mishi zunubi ba sai dai kuma bai kyauta ba akan haka wannan maganar ya ɗauko ta ne daga cikin raudatul talibina mujalladin farko shafi na 66 shi ma littafi ne na fikihun shafi'iyya wanda al-imam an-nawawi ya ainihin rubuta shi al-maktabul islami waɗanda ke dimashq sham sun buga shi cikin mujalladi 16 littafin fikihu ne wa qala ash-shawkani ash-shaykh muhammad ali ash-shawkani yace ba ba'dhum wasu malaman fikihu suka ce yahrimu idkhalul mushaf al-khala'a haramun ne mutum ya ɗauki alkur'ani ya shiga ban ɗaki da shi li ghairi darura in dai ba da wata larura ba wannan ainihin magana tana nan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara na littafin shaukani mai suna nailul autar sharhi na muntakal akhbar الشيخ المنشاوي يتي وبهذا قال الأئمة الأربعة wannan magana kamar yadda kaji mun faɗa to haka malaman fiqh din nan guda hudu Abu Hanifa da Malik da Ahmad da Shafi'i haka suka faɗi suka ce bai halatta mutum ya shiga da Qur'ani ko wata takarda ko wani abu da ke da sunan Allah a jiki ba cikin ban sai dai inda larura fa in khalafa in ko mutum ya saba wannan doka fa ya shiga da wannan abu da ke da sunan Allah kuriha lahu zalika to an karhanta mishi haka illa li hajatin sai dai inda wata bukata ka an ya khafa alaihi daya kamar ya ji tsoron batan wannan abu kamar yadda muka faɗi a baya a shekul shawu ya ce ka duba littafin addinul khalis a cikin mujalladin farko shafi na ɗari biyu da ɗaya wannan shine abu na uku daga cikin kurakuran da mutane suke arrabi'u abu na hudu daga cikin kurakuran da mutane suke yi alkalamu inda takhalli yin zance ko yin magana ko yin hira a lokacin da mutum ke tsugune yana fitsari ko yake tsugune yana kashi ko yake tsugune yana wanka wannan kuskure ne mai girma alal mutakhalli an yakuffa anil kalami mutlaqan mutumin da yake tsugune a ban ɗaki to wajibi ne akan shi ya kame daga magana kai tsaye dukkan magana ya yi shiru sawa an kana zikiran au gairahu ko zikiri ne ko wani abu daban to ainihin an hana mutum ya yi. illa li daruratin sai dai inda wata larura in ba larura ce ta sa ba to bai halatta mutum yana ainihin wato cikin ban ɗaki yi magana ba fala ya ruddu salaman kada mutum ya sake yana tsugune yana fitsari ko yana kashi ko yana wanka a yi mishi sallama ya amsa wala yujibu mu'azzinan kada ya rinka amsa wa ladani ladani in yana kiran sallah a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk abin da ladani ya faɗa sai ka faɗa sai dai in ya zo wurin hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah in ba waɗannan kalmomin ba duk abin da ya faɗa sai ka faɗa in ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah kaka ƙara muhammadu rasulullah kai bid'a la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah yana gama kiran sallan sai kai wa annabi salati in ka gama wa annabi salati sannan sai kai addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu to annabi sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya haka ceto ya tabbata akan shi a ranar alkiyama a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau amma kuskure ne mai kiran sallah ko mai iqama yana kiran sallah ko yana iqama kai kuma kana tsuguna wurin fitsari ko kashi ko wanka kana amsa mishi to sannan kuma tunda mun zo wannan gaba tare da cewa zamu zo zamu tattauna na daga cikin kurakuran da mutane suke musamman ana ta da iqama illa dan ya fara Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji sun yi shiru in yace ashhadu an la ilaha illallah sai ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wasallam hayya ala salat sai su shiru hayya ala falah sai su shiru kad iqamati salat sai aqama Allahu adama to wannan duk gaba ɗaya kuskure ne a'a ne iqama duk abin da ya faɗa sai ka faɗa kada kamatin sala kai ma sai ka ce kad qamati sala aqama Allahu wa Adama ha hadisin da yazo da ita da'ifi ne zamu zo mu yi karatu akan shi a wannan littafi don haka bai halatta ka ce aqama Allahu wa adama ba in yace kada kamatin sala kai ma sai ka ce kad qamati sala kiran sallah yake na azuban yace as-salatu khairun minan nawmi kai ma sai ka ce as-salatu khairun minan nawmi in ya gama iqama shi la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah shikenan sai ka jira liman ya kabbara to yana daga cikin kuskure mutum yana tsuguna a wurin fitsari ko kashi ko wurin wanka ya rinka amsa mai kiran sallah wala yushammitu atisan haka nan in wani ya atishawa to mutum ba zai gaishe shi ba don yana cikin sunna idan mutum ya atishawa sai ce alhamdulillah kai ya kara ya tsaya alhamdulillah wato mafi yawancin mutane haka kamar yadda Allah ya siffanta su haka suke da yake cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna mutane mafi yawanci ba sa yarda da Allah sai sun hada da wani sai sun hada da shirka ma'anan Allah ya tsaye da kai wuri kaza ko annabi ya tsaye da kai wuri kaza mutane ba sa jin wannan magana sai su yi kunnen kashi sai sun hada da umarnin shaidan duk sanda ka zo yanka kaza ko wata dabba ka ce bismillahir rahmanir rahim kai bid'a sai dai ka ce bismillah duk sanda ka zo shiga ban daki sai ka ce bismillah kana karawa bismillahir rahmanir rahim kai bid'a duk sanda ka zo ainihin zaka abin nan zaka shiga ban daki kamar yadda muka ce sai ka ce bismillah kar ka kara bismillahir rahmanir rahim to haka a yayin da mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah kada ya kara Abdullahi dan Umar yana zaune sai ji wani ya ce alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yace gaskiya ka faɗa yace amma bid'a ne ba haka annabi ya koyar ba in kai atishawa sai ka ce alhamdulillahi sai ka tsaya nan wanda ke kusa da kai sai ya ce yarhamukallahu Allah ya maka rahama kai kuma sai ka ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya mana gafara kuma Allah ya muku gafara wannan hadisi ne sahihi Imam Ahmad ya ruwaito shi ko kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma Allah ya kyautata ƙarshen ku wannan hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya rawaito ɗayan waɗannan biyu amma ghafara Allahu lana wa lakum to wannan kada kai ba a samu a cikin hadisi ba ka tsaya a ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ko dai yarhamuka Allahu sai ka ce yaghfiru lana wa lakum ko kuma ka ce yahdikum Allahu wa yuslihu balakum to ka tsaya anan to amma yana daga cikin kuma kurakurai da mutane suke anan wasu ma in suka yi atishawar gaba ɗaya sai su yi shiru to in mutum ya shiru bai ce alhamdulillah ba ba za ka yi mishi waccan gaisuwar ba idan wasu kuma na daga cikin kuskurensu in suka yi atishawar sai ma ka ji ainihin sun yi shiru in suka yi shiru sai ka ji wani ya ce to wannan yaro kenan to wannan maguzanci ne ko kuma in babba ne sai a ce sannu sannu to wannan din maguzanci ne amma musulunci shine sai kai kai alhamdulillah shi kuma sai ainihin yi maka yarhamukallahu kai kuma kai mishi Allah ko ya Allah lana wa lakum kamar yadda muka faɗi to idan mutum yana tsugune yana kashi ko yana fitsari in ya ji wani ya atishawa ko da ya ce alhamdulillah to ba zai ce yarhamukallahu ba ba zai mishi wannan gaisuwa ba li hadisi ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rajulan marra ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yabulu wani mutum ya zo zai wuce sai ga annabi yana fitsari fa sallama alaihi sai wa annabi sallama falam ya rudda alaihi sai annabi yake amsa mishi sallama wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslim al muslim ya fitar da shi a cikin mujalladin farko shafi na 194 da al-imam abu dauda a cikin mujalladin farko shafi na 4 da al-imam a mujalladi na farko shafi na 150 da imam an-nasa'i mujalladin farko shafi na 150 shi ma qala ash-shawkani ash-shaykh ash-shawkani yace wa huwa wannan hadisi ya nuna cewa makaruhi ne mutum ya ambaci sunan Allah yana tsugune yana fitsari ko yana kashi walau kana wajiban ko da kuwa wannan zikiri wajibi ne ka raddi salam kamar amsa sallama amsa sallama wajibi ne to amma matukar kana tsuguna kana kashi ko kana fitsari to wannan wajabcin ya ainihin fado akan ka shaukani ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna nailul autari mujalladin farko shafi na sha wa qala ahmad imam ahmad ibn hanbal ce la yanbaghi lahu an yatakallama bai kamata mutumin da ke tsuguna yake kashi ko yake fitsari yayi hira ba ko yayi magana wannan magana ka duba masail na ibn hani mujalladin farko shafi na biyar qala al-baghawi albagawi wanda yake a mai littafin sharhu sunna yace qala al imam al imam shafi'i yace wala yadhkuru allaha bi lisanihi ala qada'il haja idan mutum yana tsugune yana fitsari ko yana kashi to ba zai ambaci Allah da harshen shi ba wato koda da harshe ka motsa harshen ka ba za ka yi ba wa idza aqasa alal khala'i idan mutum yana tsugune yana ainihin wato kashi sai yayi atishawa shi da kanshi hamidallaha fi nafsihi sai gode wa Allah amma a cikin zuciyar shi ma'ana ba zai ce alhamdulillah a fili ba ba zai ainihin faɗa a bakin shi ya motsa harshe ba sai dai a cikin zuci sai gode wa Allah qalahu al-hasan al-hasan al-basri cikin tabi'ai shi ya faɗi wannan wa sha'abi da ainihin al-imam sha'abi wa naqai da ibrahim an-naqai wannan magana tana nan a cikin littafin sharh sunna a cikin ainihin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da biyu Allah ya shiryar da mu wa yajuzu al-kalamu li daruratin ash-shaykh al-minshawi yace amma in akwai larura to ya halatta mutum ya magana aure ma la da minhu ko kuma ya zama matsalar da ta zama dole ba makawa ka irshadi a'ma kama ainihin shiryar da wani makaho kana tsuguna kana fitsari ko kana kashi sai ka hangi wani makaho zai fada cikin wani rami ko zai afka wani wuri mai hallaka to babu laifi sai ka ainihin yi mishi magana yukhsha alaihi min at-taraddi wa ghairi zalika wanda ake mishi tsoron kai ya fada wani wuri ya hallaka ko makamantan haka ko kana tsuguna kana fitsari sai kaga yaro ya dauko ta wuka zai buga wa yaro dan karami duk ba su san abin da suke ba shi bai zama san wuka ce a hannun shi ba tunda yaro ne dan mutsili haka gashi nan a zaune ya dauko wuka zai daba wani to babu laifi ka daka mishi tsawa daga wannan wuri ko kuma ainihin kai wa wani ishara akan cewa ya je kwace wannan wuka babu laifi akan haka qala an-nawawi ash-shaykh al-imam an-nawawi yace wa yukrahu an yadhkura Allah ta'ala makaruhi ne mutum ya ainihin wato yi zikirin Allah madaukakin sarki a lokacin da yake tsugune a ban daki aw ya takallama bi shay'in qabla khurujihi ko kuma ya wata magana kafin ya fita daga ban daki to tun makaruhi ne illa li darura sai inda larura fa in aqasa idan mutum yana tsugune sai yayi atishawa ta ala bi qalbihi sai gode wa Allah madaukaki amma da zuci wala yuharriku lisanahu kada ya motsa harshen shi wannan magana ta zo a cikin ainihin wato littafin al-Imam an-Nawawi Rawdatu mujalladin farko shafi na 66 wannan shine abu na hudu daga cikin abubuwa waɗanda ainihin mutane suke saba wa shari'a a cikin su Allah ya kiyaye al abu na biyar daga cikin abubuwan da ainihin mutane suke saba wa shari'a shine adamu listinza wato rashin tsaftatuwa ko tsarkakuwa daga fitsarin mutum ya zama ya miƙe fitsarin bai gama fita daga jikin shi ba ko kuma mutum ya yi fitsarin fitsarin yana tartsatsi yana dawowa jikin shi to wannan ma na daga cikin abubuwan da mutane suka faɗa a sheikh siddiq al ya ce, wa qad hazzarana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa annabi ya kwaɓe mu yi mana tsawa game da ainihin wato na dasar fitsari wa qala ma'aiki yace tanazzahu min al ku rinka tsaftatuwa kuna tsarkakuwa daga fitsari fa inna ammata azabal azabil qabri minhu domin azabar kabari baki ɗaya to eh, ƙazantar fitsari ce take jawo ta mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana azabar kabari baki ɗayanta kaga wannan yayi ne don matuƙa wajen tsoratarwa akwai abubuwa da dama suna jan azabar kabari amma matsala mafi girma da tafi jawo azabar kabari to ita ce najasa ainihin ta fitsari wannan hadisi sahihi ne al-imam ad-darqutni shine ainihin ya ruwaito shi a cikin littafin shi as-sunan a lamba hadisi na 47 wa ibn hatim da ibn abi hatim a mujalladi na farko shafi na ashirin da shida a cikin littafin shi aljarhu wa ta'dilu kenan wa ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama marra bi qabraini abdullahi dan abbas yace annabi ya zo wucewa sai ga wasu kaburka guda biyu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace waɗannan kaburka biyu suna shan azaba wa ma yu'azzabani si kabirin amma ba wani kasaitaccen laifi ne suka yi ba sai dai amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl ɗaya daga cikin su abin da ya jawo mishi azabar shine baya tsaftace jikin shi daga fitsari al-hadith yace ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi kamar yadda yake a cikakken lafazin shi shine ɗayan kuma annamimi ne ya ɗauki zance daga nan ya kai nan ya ɗauki zance daga nan ya kai nan shine abin da ya ja mishi tashi azabar kabari din wannan hadisi mala yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi akhrajahu al-bukhari al ya fitar da shi a cikin mujalladin farko shafi na 253 wa muslimin al-imam muslim kuma a cikin ainihin mujalladi na hudu shafi na 200 wa abu dauda da al abu dauda a lamba hadisi na 20 wa tirmidhi da al-imam a cikin lamba hadisi na 70 wa nasa'i da al nasai a mujalladin farko shafi na 28 wa ibn majah da al-imam a lamba hadisi na 347 الشيخ المنشاوي يكي المصلي wajibi ne ga duk musulmi mai sallah an ya jayyidan ya kula kwarai da gaske annahu qad azala najasata allati ala sabilaini qabla qiyami ya tabbatar da cewa kafin ya miƙe ya gusar da najasar fitsari da ta kashi wadda take jikin shi sannan ya wanke sannan ya miƙe babu wannan kazanta ko kadan a jikin shi wa kadhalika yadkhulu fil istibra'i wal istinzahi ittiqa'u rashash al bawli al mutatayyan yace haka nan mutum ya yi ƙoƙari game da fitsari wanda yake tarbatsi ɗin nan a lokacin da yake fitowa to mutum ya ƙoƙari matuƙa wajen ya tabbatar bai taba shi ba yin haka ma na daga cikin ainihin wato tsaftatuwa daga tsaftar fitsari da kuma kubuta daga najasar shi wa an ya takhayyara makanan layyinan dan haka ashe in mutum zai fitsari sai zaɓi wuri wanda yake mai taushi li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a fi ba'd tariqil hadith sabiq a wata hanya daga cikin hanyoyin hadisin da ya gabata annabi yake amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi ɗaya daga cikinsu ya kasance baya ainihin wato suturtuwa daga fitsarin ina ma'anar suturtuwa qala al-hafiz ibn hajar sai yace ibn hajar ya faɗi ne littafin fatuhul bari da bulugul maram da sauransu yace ka ba fi aksarin riwayati haka yazo a mafi yawancin riwayoyi fa alal aksari to ma'anar wannan riwaya da tace ma'anar al-istitar Allah ya ja'ala bainahu wa na bawlihi sutura ya zama mutum bai sanya sutura tsakanin shi da fitsarin shi ya'ani la ya tahaffazu minhu wato baya kiyaye baya kokarin da zai sha makanta kanshi daga fitsarin shi kada ya taba shi fatuwasiqu riwayata la yastanzihu sai zama wannan riwaya ta yi daidai da waccan riwaya wadda take cewa mutum bai tsaftatuwa li'annaha min at-tanazzuh saboda ga at-tanazzuh tsaftatuwa wa huwa al-ib'ad shine wato nisanta mutum ya tsaftatu ya nisantu daga fitsari to wacce riwaya kuma ta ce la yastatiru ma'ana la yastatiru baya kare kanshi daga kazanta fitsari la yastanzihu kuma baya tsabtace kanshi baya nesanta kanshi daga kazanta fitsari to shi ya ja mishi azaba to ashe kaga yana daga cikin kurakurai da mutane suke fadawa mutane su je su samu wurin da yake ainihin mai tsawon dauri ne ko dutse ko makamantan haka mutum ya je yana tallara fitsari a kai sai zama ainihin fitsarin yana dawowa kan to wannan zai ja mishi azaba kabari domin sakamakon wannan zai rugurguza mishi ibada sallar da zai zo yana yi za ta zama wannan sallah bata ingantu ba domin me domin yayi sallah da najasa a jikin shi asadis abu na shida daga cikin kurakurai da mutane suke afkawa ta'ammudu salt shine ganganci da mutane suke yi ma'ana mutum ya gama fitsari sai ya ce zai rinka matse ainihin azzakarin shi domin an samu wasu hadisai ne da basu inganta ba kamar yadda ka zo ka ji wasu kuma malaman fiqh suka yi gini akan haka suka ce mutum ya gama fitsari sai ya matse azzakarin shi wan da kuma karkadewa wat wata nahnaha da kuma nishi a ce mutum ya gama yin fitsari to ya rinka yin nishi ko ya gama yin kashi ya rinka ainihin yin nishi yana yunkuri da istirha din nan da suka faɗi to malam yace duk gaba ɗaya wannan na daga cikin kuskure wa huwa maslaku kafirin min musallina wannan wata hanya ce da da yawa daga cikin masallata suke binta wa ammatul muwaswisina da kuma baki ɗaya masu waswasi bal inna minhum kai daga cikin mutane ma masu sallah akwai waɗanda yake man ya ja'alhu aslan fil istibra'i wasu ma suna cewa wai yin haka shine asali wajen mutum ya tsaftatu daga najasa in kai fitsari sai ka karkada azzakari in ka shi kai sai ka yi yunkuri a lokacin da kake wankewa ko kuma ainihin sai ka matse azzakarinka qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya yace wa yukrahu salt an karhanta wannan ainihin wato matse azzakari wan natar da kuma karkadewa walam yasihha al hadithu fil amri hadisin da ya umarni akan haka bai inganta ba al-imam ibn majah ya ruwaito shi da isnadi majhuli yana nan ko cikin bulugul marami ka dauka ka duba wal mashyu wa tanahnu aqiba al-bawl bid'a ibnu taymiya yace a ce mutum wai bayan yi fitsari ya miƙe tsaye ya dan yi tafiya kaɗan tukuna dan tsarin ya gama sauka ko kuma a ce mutum ya yunkuri ko ya nishi bayan da ya gama fitsari ibnu taymiya yake yin haka bid'a ne wa yajzi al-istijmar in mutum da ya sanya dutse ya ainihin share wannan fitsari to ya isa mishi walau bi wahidatin ko da dutse ne kwaya daya fi safataini ya share da wannan fuska ya share da wannan fuska wal hashafati ma'ana in ya shafe kan ainihin azzakarin shi da wannan fuska ya sake juye wannan fuska ta dutse ya shafe wa ghairi zalika li umumil adillati bi jawaz al istijmari ma'ana idan mutum ainihin yayi kamar yadda aka faɗi ɗinnan, ko kuma ya samu wani abu daban wanda ba dutse ba kuma daga cikin abubuwan da ba hana ba ya share ainihin wannan najasa matukar dai wannan kazanta ta fita to wannan yayi saboda ainihin shari'ar musulunci ta zo da bayani akan halaccin al-istijmar shine amfani da ainihin dutse ko makamancin shi wannan magana ta ibnu taymiya ka duba cikin littafin al-ikhtiyaratul fiqhiyya ta ibnu taymiya a cikin juz'i na biyu shafi na 301 qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-majrin ibnu taymiya shi ma yace ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من ba zai yiwu a ce manzon Allah yana yin abin da waɗanda suka shiga cikin jaraba ta ainihin wasi na matse azzakari wa na zakari da kuma karkaɗe azzakari ba zai yiwu a ce annabi ya shiga cikin irin wannan aiki na waɗanda jaraba ce ta afka musu ta wasu. wata nahnuha da kuma ainihin nishi wal da ainihin wato yunkuri wa maskil habli ko kuma a ce ainihin mutum ya riƙe wata igiya yayin yunkuri wa tulu'id daraja da kuma ainihin wato a ce mutum ya hau kan wani abu mai tudu ya ya dira haka dan fitsarin ya daga ba zai yi annabi haka ba wa hashul qutni min naqs ihlil makhraj al ko kuma irin abin da wasu ke su samu auduga su toshe ainihin wato kafar azzakarin su wai tunanin kada su mitse fitsari ya digo musu wa sabbil ma'i fihi da ainihin zuba ruwa duk ba zai yi ba wa tafaqqudihi alfina fanniya ba'da wa tafaqqudihi ba'da ai fatara ba da ukura ma'ana ya zama mutum ya yi fitsari ya wanke amma dan lokaci kaɗan sai je ya shiga ban ya kwanta wandan shi ya duba ce ko fitsari bai fito ba lokaci zuwa lokaci mutum ya rinka yin haka wani hauhi da abubuwa makamantan haka ba zai yiwu a ce annabi yana aiki irin wannan ba zalika min bida'i ahli alwaswas yace wannan na daga cikin in masu waswasi amma annabi ba zai haka ba ibn qayyim ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi zadul ma'ad a cikin mujallabi na farko shafi na ɗari ɗaya da saba'in da uku wannan shine abu na shida daga cikin abubuwa waɗanda mutane suke shi yasa in ka tsuguna kai fitsari abin da ake so ka tsaya a tsanaki ka tabbatar da cewa fitsarin nan ya fita in ka shi ne ka tabbatar da cewa ka gama yi tsaf sannan sai ka zo ainihin sai ka wanke ko kuma ka share kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah asad kuskure na bakwai daga cikin kurakuran da mutane suke yi albaulu fil mustaham wato yin fitsari a wurin wanka ma'ana wurin da mutum yake yin wanka sai kuma ya fitsari ko kuma idan baho ne irin na zamani mutum yake yin wanka a ciki kuma ya yi fitsari a cikin shi to wannan kuskure ne wal ma'in rakid da kuma ruwa wanda yake kwantacce kamar kududdufi haza khata'un yace wannan kuskure ne yaf'aluhu mu'zamun nasi da yawancin mutane suna yin haka wal bawlu fil mustaham yu'azzimu khatrahu idza kana al mustaham fi tasdin yace yin fitsari a cikin wurin wanka to kuskuren ma yana da girma in ya zama wannan ainihin wato wurin yin wankan baho ne irin na zamani na karfe au ma ya komu makamuhu ko kuma abin da zai zama ainihin irin su daya lima fihi min habsil ma'i saboda wannan yana tara ruwa domin wannan ainihin baho akwai dan bututu da yake da shi ainihin a daidai bakin shi yayin da ka ainihin yi wannan fitsari ya gangara ya tafi kuma za ka zo ka kawo murfin wannan bututu ka rufe sannan kuma ka zo ka cika shi da ruwa kuma ka ga kayi wanka da ruwan da yake da fitsari kenan to wannan ainihin yana da cikin kuskure da mutane suke yi a shekul min shawu yake wa kad nahan nabiyu sallallahu wa sallama haƙiƙa annabi sallallahu wa sallama ya yi hani an zalika game da yin fitsari a wurin da mutum yake wanka fa qala ya ce la yabulanna ahadukum fi mustahannihi kada mutum ya yi fitsari a wurin da yake wanka sun ma ya tawazza'u fihi sannan ya zo ya alwala a wannan wuri fa inna ammatal waswas minhu domin baki ɗaya. wannan abu ainihin shi ke janye wasu wasi ma'ana shi wasu wasi yana zama ganganci wa mutum to kaga wannan zai iya cire shi akwai wasu wasi kuma wanda yake zai zama wa mutum ainihin wata cuta ce ta same shi duk halin da yake ciki sai ya shiga to na daga cikin abin da ke jawo wasu wasi shine inda kake yin wanka sai kuma ya zama kana yin fitsari a wannan wuri to sai irin wannan cuta ta wasu wasi sai ta zo ta same ka wato kamata yi wurin wankan ka daban wurin ainihin fitsarin ka daban ka yi fitsari nan gefen sai ka keta ranar kuma sai ka ainihin yi wanka wannan hadisi sahihi ne akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba hadisi na 27 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 21 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i alam a mujalladin farko shafi na 34 wa ibn majah da ibn majah a lamba hadisi na 304 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin littafin shi al-musnad mujalladi na biyar shafi na 56 qala al-khattabi khattabi yace wa inna ma naha an zalika idza lam yakun al-makanu judadan salban Aulam lam yakun maslakan yanfadu fihi al-bawl wa yasilu fihi al-ma abinda abinda yasa annabi sallallahu ya hana ainihin yin fitsari a wurin wanka to sai in ya zama wannan wuri wuri ne wanda yake bai kasance ainihin wato shafaffe ba kamar inda zai zama wurin akwai hanyar da fitsarin zai fita ko kuma ruwa zai gangara ya fita to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ma'ana khattabi yana sai nuna maka anan idan wannan wuri ya zama shafaffe ne yadda da kayi fitsarin fitsarin zai gangara in ka zuba ainihin ruwa ruwa zai wanke shi to babu komai amma in ya zama wuri ne wanda yake fitsarin zai biya kwanta a wurin ko kuma wurin akwai huje-huje da fitsari zai biya ainihin shiga to wannan shi ne aka hana ka wannan fassara ce a shi abu suleiman al-khattabi yayi yace ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da biyu na littafin ma'alim sunan na shi ash-shaykh al-khattabi kenan ash-shaykh al-minshawi yace wa kazalikal al-ma'u ar-rakidu lima ala zalika min wa mafsada haka nan ruwa wanda yake kwantacce kamar kududdufi an hana yin fitsari a wannan wuri saboda akwai hadari akwai kuma barna da ke biyo baya fa an jabirin yace daga jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama naha an yubala fil ma'ir rakidi jabiru yace annabi ya hana a yi fitsari a ruwa wanda yake kwantacce wannan hadisi sahihi ne akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da al'imamun nasa'i a mujalladi na farko shafi na talatin da hudu da ibn maja a lamba hadisi na ɗari uku da arba'in da uku Allah ya shirya da mu to bayan da ya kawo wannan hadisi sai kuma ya ce kalan nawawi al'imamun nawawi ya ce in kana ma'u kasiran rakidan in ya zama wannan ruwan kududdufi yana da yawa ya zama kuma a kwance baya ainihin gudu ya tafi ko ina fa qala ashabuna malamanmu na shafi'iya sai suka ce in ka ji nawawi ya ce qala ashabuna to yana nufin malamanmu na shafi'iya na fiqhu in ka ji ya ce qala ashabuna al muhaddisina to anan yana nufin malaman shafi'iya amma malaman hadisi daga cikin su to yace mu na fiqhun shafi'iya suka ce yukrahu wala yuhramu wato idan mutum yayi ainihin fitsari a cikin ruwa mai yawa ruwan da yake kwantacce ne to an karhanta mishi amma ba a ainihin haramta ba walau kila yuramu sai kuma nawa ya ce ko da ike ko da an ce haramun nema ma lam yakun ba'idan ba a yi kuskure ba ma'ana abin da da manyan malamai suka ce makaruhi amma ko da an ce shi ma ruwan da yake kwantacce din mai yawan ayi fitsari a cikin shi haramun ne to ba ayi kuskure wajen hukunci ba fa innan nahaya domin shi hani a cikin ilimi ya tafita Harima yana hukunta haramci alal muhtari ga zabar biyan magana inda al muhaqqiqina a wurin manyan malamai manyan malamai suka ce duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ayi kaza to wannan ainihin abu yana hukunta in kai shi to ka aikata haramun yana kuma hukunta cewa wajibi ne ainihin ka bar wannan abu jama'a an fahimci wannan da kyau ko to yace amma malaman fiqhun shafi'iyya dai sun ce makaruhi yace to amma in ma an ce haramun ne ba a laifi ba saboda wannan ka'idar wal aksarina min ahli al da yawa daga cikin ainihin malaman usulul fiqh haka ainihin suka faɗi suka ce annahyu yaqtadi at-tahrim in dai aka hana ka abu to wannan abu haramun ne ka ainihin yi shi wajibi ne ka bar shi kenan wa amma raqidul qalil ruwan da yake ɗan kaɗan ne amma a kwance baya tafiya fasfawabu maganar da take daidai al-mukhtaru zaɓaɓɓiya annahu yuhramu al fihi to haramun ne a yi fitsari a cikin shi ma'ana in ruwan kaɗan ne to haramun ne wannan duk malamai su haɗu kan haka amma in ruwan yana da yawa to suka ce maka ruhi ne ko da yake shi ma an ce haramun ba a yi kuskure ba wannan magana tana nan a cikin sharhi sahih muslim a juz'in farko shafi na ɗari ɗaya da da casa'in ɗaya. wannan shine kuskure na bakwai daga cikin kurakuran da mutane suke afkawa don haka sai mutane ainihin su kula wato ku zo ku yi fitsari kuma sai ainihin ya zama ku shiga wannan ruwa ku yi wanka cikin shi ma'ana ruwan ku kuma wannan ya shafi har abin da mata ma suke yi sai a samu ainihin katon bahu wannan katon bahu sai a cika shi da ruwa tana da 'ya'ya biyu ko uku ko fiye da haka a tsindima wannan a mishi wanka a ciki a tsindima wannan a mishi wanka a ciki can aka ja wani aka tsindima shi aka yi mishi wanka a ciki ya fitsari a dankwashe shi a zage shi a fitar da shi kuma a sake tsoma wani to wannan na uku fa ya kashe ruwa tunda ya fitsari a cikin shi mun fahimci wannan to sannan kuma bayan ya kashe ruwan kar ki ga cewa to ai yaro ne bari dai ai mishi da na fitsari din ai musulmi ne ai bai halatta ki zuba mishi najasa a jika ba domin kasancewar duk sa'an da aga yaro ana ɗaukan hukuncin jikin shi hukunci ne mai tsarki da wannan malamai suka bada fatawa akan cewa babu laifi dan ka rungumi yaro kana ainihin sallah da shi kana dauke da shi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna saboda me za a dauki jikin yaro duk inda aka ganshi zahiri abu ne mai tsarki to dan me zaki kama shi ki mishi wanka da ruwan najasa to wannan a shar'ance kenan sannan a ilmance kuma ilimin zamani ya tabbatar da cewa wanka da ruwan da yake da fitsari a cikin shi to yana sababawa da mutum tabuwar hankali ciwon hauka yana kama mutum sai mutum ya tsautu shi yasa babu kyau a yi fitsari a cikin ruwan ainihin kududdufi ko kuma ainihin irin wannan da ake wa yara babu kyau akan haka asamin kuskure na takwas tafdilu listin ja'i bil ma'i alal hijarati wa taqdimihi fifitawar da mutane suke yi wajen tsarki su ce yin tsarki da ruwa to ya fi ainihin ayi da dutse don haka har ma in aka ce ga ruwa ga dutse sai mutane sai su gabatar da ainihin ruwa a'a wanda duk kai daga ciki to duk ɗaya ne kaga dama ka tsuguna kai da ruwa kaga dama kai da dutse ruwa bai fi dutse ba dutse ainihin bai fi ruwa ba abinda malam yake son ya nuna maka kenan sai ya ce wa huwa atikadu kasirin min al-awam ya wannan kuduri ne na da yawa daga cikin jahilai mato da yawa daga cikin jahilai na ganin cewa a titita ruwa a wajen tsarki akan dutse bal inna ba'dahum ya'taqidu kai akan samu ma wani daga cikin jahilai yana kudurta cewa anna listijmara anna listijmara bil ahjar ma'a ma ma'i batilun wai in dai mutum ya kama iya tsarki da dutse ga ruwa a wurin to wannan tsarki nashi batacce ne bai yi ba sai ce wa hadha ƙadun la dalila alai wannan ƙuduri ne wanda jahilai suke babu dalili a cikin nas wala waje halahu min kuma babu yadda za a yi zama mai inganci li'anna jimara domin shi tsarki da dutse da fi hadisa sahiha ya zo a cikin hadisai masu inganci ma'a wujudin ma'i tare da cewa ga ruwa amma kuma manzon Allah ya shar'anta za a iya amfani da dutse fa an salmana qala salman al ya yace ajal wani ne ya mishi tambaya wani kafiri ne yace ni na ga cewa mutumin na komai koya muku yake yi na ga har kashi ma tsugunan kashi ma koya muku yake sai salman yace kwarai da gaske nahana an nasta al-qiblata ta gha'itin aw aw bawl aw manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu a lokacin yin kashi mu kalli alƙibla ko kuma ainihin a lokacin yin fitsari wa an jiya ahadun bi aƙalla min salasati ahjarin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu mutum ya yi tsarki da duwatsun da basu kai ainihin dutse uku ba kaga anan ya nuna an shar'anta kenan za a yi tsarki da dutse amma sai ya kai uku sai dai inda uzuri kamar yadda aka faɗi a ɗazu mutum bai samu ainihin uku ɗin ba to sai ya amfani da ɗaya amma da gangan mutum ya tsarki da karancin dutsen da bai kai uku ba to an hana wannan to gashi har an tabbatar da yi da dutsen daidai ne har ma aka kawo ka'idar yi da shi din to wannan yake nuna cewa shari'a ta yarda da shi wannan hadisi sahihin sahihin hadisi ne akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin juz'i na uku shafi na 151 da shafi na 152 wa abu dauda da al-imamu abu dauda a cikin ainihin lamba hadisi na bakwai wa nasa'i da al-imamu nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 38 wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi a lamba hadisi na 16 Anhu sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم الاستنجاء بالماء haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da yin tsarki da ruwa kamar yadda ya tabbatar da yi da dutse fa an anas radiyallahu anhu qala anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'ti al-khala'a manzo Allah ya kasance kan je ban daki fa atba'uhu ana wa ghulamun min al-ansari bi idawatin min ma'in fayastanji biha da ni da wani yaro daga cikin yaran Madina sai mu ɗauki 'yar gora haka ta ruwa sai mu bi manzon Allah da ita mu kai mishi sai ya tsarki da ainihin wannan ruwa wa qala ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya yace wala yukrahu al-iktisari ala al-hajri sahihi ba makaruhi bane wato ba a hana mutum ya takaitu akan amfani da ainihin dutse daya ba wato ba makaruhi bane ainihin mutum ya yi amfani da dutse guda ɗaya wannan magana ita ce sahihiya wancan hadisi wanda muka karanto yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ainihin fitar da shi akhrajahu al-bukhari al ya fitar da shi a lamba hadisi na da hamsin. da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyu wa muslimin da al'imam muslim fi tahara a cikin kitabu tahara lamba hadisi na ashirin da ɗaya wa abu dauda da al'imam abu dauda a lamba hadisi na arba'in da uku waccan magana ta ibnu taimiya kuma an ciro ta ne daga cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyya ta ibnu taimiya wato a ƙarƙashin lambar matsala ta biyar wadda ta daidai da shafi na ɗari uku da ɗaya a ɗazu na ce juzu'i na ɗaya na wannan littafi wato lambar matsala ta ɗaya ne nake son in ce wa qala a ash ya faɗi a cikin littafin shi as-sunan wal mutadi'at wato a sheikh abdulsalam khadir a cikin shafi na shida yace wa man qala inna listijmara la yajuzu illa inda faqadil ma yustatabu mutumin da yace bai halatta ai amfani da dutse wajen tsarki ba sai in an rasa ruwa to za a nemi ma ya tuba domin yayi muguwar magana jafa'i ce yayi wa addinin musulunci fa ba taba in ya tuba sai a kyale shi wa illa in kuwa ya iya tuba fa uzira to an yanke hanzarin shi sai a tsaya mashi da hukuncin da ainihin ya kamace shi domin yana yin musun wani abu ne tabbatacce a cikin shari'ar musulunci kenan walam yasbut anhu sallallahu alaihi wa sallama tafdhil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tabbata ba cewa ya fifita ainihin ruwa akan dutse ko ya fifita dutse akan ruwa duk wanda kai yayi to inna ma na daga cikin kurakurai wanda yake shi malam ainihin bai tattauna magana akan su ba insha Allah amma kuma wannan gabar su ce ta wannan matsalar shine hada ruwa da ainihin dutse to wannan ma wata bid'ar ce ko kuma mutum ya sa toilet paper ya katse sannan ya kawo ainihin ruwa a'a sai dai ko ka sa ruwan ka wanke shi kadai ko ka sa toilet paper din ka ainihin share ita kadai ko kuma ka ainihin sa dutsen shi kadai amma ba za ka hada wannan da ainihin wannan ba wannan na daga cikin ainihin kurakurai wanda ainihin mutane suka fada Allah ya shiryar da mu A tafe abu na tara daga cikin abubuwa da mutane suke kuskure akai alistin ja'u bil yamin yin tsarki da hannun dama mutum ya je ya kama ruwa da hannun dama to wannan kuskure ne na ha sallallahu alaihi wa sallama an zalika manzan Allah ya hani game da haka tanzihan laha an mubasharatil akbar saboda manzon Allah ya yi wannan hani ne don ya tsarkake hannun dama daga ainihin wato cuɗani da ƙazanta fa an abdurrahman ibn zaid qala abdullahi dan zaid yace qila li salman an ce wa salman قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة حتى الخراءة العذراء فقال سلمان أجل aka ce wa salman mun ga cewa annabinku yana karantar da ku har yadda ake kashi salman ya ce kwarai da gaske nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bi bawlin wa aw nastanjiya bil yamini yace manzon Allah ya hana mu ainihin fuskantar alkibla wajen kashi ko fitsari ko kuma ma ainihin yi tsarki da hannun dama to an hana yin tsarki da hannun dama wannan hadisi al-imam yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito shi taqaddama takhrijuhu bayani akan shi ya gabata a baya qala nawawi Al'imamin imam an-nawawi yace huwa min adab al-istinja'i wannan yana daga cikin ladabi na kamun ruwa wa a ajma'a ulamau malaman musulunci sun haɗu, Ala'annahu, annahu manhiyun an al-istinja'i bil cewa an hana kamun ruwa da hannun dama thumma al-jamaahiru ala annahu nahyu tanzihin kuma mafi yawancin malamai sun hadu akan cewa hani ne na makaruhi na karhanci wa adabin dan kuma an ladabtar da kai a koya maka ladabi la na haya taharimin ba wai haramci ba ne. wa zahaba ba'du zahir wasu daga cikin masu bin mazhabin zahiriya sun tafi ila annahu haramun akan cewa haramun ne zahiriya su sukan zo duk abin da yake nassi ya zo karara to sai ce a tafi da wannan nassi karara kar a sake kallon wani nassi dama ko hagu to inda kuskuren ya fada kenan gare su da a ce za su ce ne duk inda umarni ya zo a bi shi kai tsaye in dai an gama tabbatar da cewa wannan umarni ya tabbata haka to amma su duk inda wani nasi ya zo sai ce ba wata ka'ida ba wani nasi da za a kalla dama da hagu a bi wannan kawai to inda matsalar ta fada kenan don haka mazhabin zahiriya aka samu dangane da wacce mas'alar da muka hutu suka fada kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi ainihin fitsari a cikin ruwa kwantacce sannan ya shiga ciki ya wanka sai su zahiriya suka ce amma da za ka tsaya gefe guda ka samu wani kwano ko kofi ka yi fitsari a cikin kwanan in ka zuba ruwan fitsarin a cikin ruwan to suka ce ba laifi kai wankan don baka baka saba umarnin annabi ba anan domin baka shiga ciki kai ba to kun ga wannan zahiranci ne wannan kuskure ne to wasu mazhabi na zahiriya su sun ce kam wato yin tsarki da hannun dama haramun ne wa ashara ila taharimihi jama'atun min ashabina na ya ce wasu daga cikin malaman malamanmu ma na fiqhun shafi'iya sun yi nuni ga cewa haramun ne wala ta'awila ala isharatihim amma nawu ya ce ba za a dogara da wannan nuni nasu ba wato sahihiyar magana dai makaruhi ne mutum ya yi tsarki da hannun dama abin da nawa yake tabbatarwa ke. ka duba sharhin sahihi muslim a cikin mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da takwas al'ashir abu na goma daga cikin abubuwan da mutane ainihin suke wanda yake kuskure ne yukhfi'u kasirun minan nasi inda istikdami ba'd al-awraq maktuba da yawancin mutane suna yin kuskure yayin da ya zama suna yin ainihin tsarki suna katsa kashi ko fitsari da takarda wadda take da rubutu a jikinta da izalatin najasa don su gusar da najasa to kuskure ne wa qad yakunu fiha min alfazil jalal ma fiha ta iya yiwa ma ya zama akwai sunan Allah a ciki wala yakhtalifu sunani fi hurmati zalika to wannan kuwa haramun ne ko mutum biyu ba a samu sun yi sabani daga cikin malamai game da haramcin shi ba wato takarda mai rubutu rubutun nan na larabci ne ko na boko da faransanci aka rubuta shi ko da yaren chinese da hausa ne ko da boko in dai takarda mai rubutu ce to bai halatta maka ka ainihin yi ka tsaka shi ko fitsari da ita ma ko da sunan Allah ko ba sunan Allah a jikinta to idan da sunan Allah a jikin wannan takarda to wannan haramci yayi tsanani akai wa minhum man yastakhdimu al-azma war-raji' wasu ma mutanen suna amfani da kashi wajen katsa kashi ko fitsari wasu kuma suna amfani da kashin jaki ko kashin alfadari wa qad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi hadisi salman wa an yastanjiya bi raji'in aw bi azmin a cikin hadisin salman wanda muka karanto shi a baya manzon Allah ya hana mutum yayi tsarki da kashin dabba wato kamar jaki saboda kashin jaki najasa ne kashin alfadar ma jasa ne to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan katsa kashi da ainihin kashin waɗannan abubuwa au bi azmin ko kuma da kashi mutum ya katsa kashi da kashi to annabi yayi hani akan haka wannan hadisi mun karanto shi a baya bukhari da muslim suka ruwaito shi malam yace wa qif ala hadha kullama yadkhulu wa yandariju tahta zalika duk abin da kasan zai shiga karkashin wannan to kai kiyasi akan haka ya shiga ciki ma'ana duk wata takarda da kasancewa mai daraja ce ko duk wani abu da kasancewa mai daraja ne to bai halatta a katsa kashi da shi ba amma toilet paper to ba ta da wata daraja dama sai dai a katsa kashin da ita shine ta to don haka ya halatta don ita dama don haka akai ta قال النووي الإمام النووي يتي فيه النهي عن الاستنجاء Najasati, wannan hadisi ya nuna shari'ar musulunci ta yi hani a yi tsarki da abin da yake najasa ne wato kashin jaki najasa ne wani ba sallallahu alaihi wa sallama bin raji'i ala jinsin najis da annabi ya ainihin hana a yi tsarki da kashin jaki to yana faɗakarwa ne akan cewa to dukkan inda najasa take kenan ma to ba za a katsa kashi da ita ba fa innar raji'a domin shi abin da ake kira arraje huwa rauf shine kashin jaki wa amma al'azmu shi kuwa kashi falikaunihi ta'aman lil jinni saboda kasancewa kashi abinci ne na aljanu fa nabaha sallallahu alaihi wa sallama ala jami'il mat'umati da shi sai annabi ya tambihi akan to duk wani abinci wanda yake ana ci to haramun ne a katsa kashi da shi wa taltahiqu bihi al muharramat to haka nan duk ainihin abubuwan da suke ainihin wato suna da alfarma ko suna da daraja to waɗannan abubuwa haramun ne a katsa kashi da su ka ajza'il hayawan kama ainihin wato bangarori na jikin dabbobi ka ɗauko nama ka ainihin katsa kashi da shi wa auraki kutubil ilmi da takaddu waɗanda suke akwai rubutu na littafan ilimi wa ghairi zalika da sauran abubuwa ma makamantan haka wannan magana ta nawawi sai ka duba littafin ainihin al-minhaj sharhin muslim mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da sittin daidai mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirya da mu saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah